أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو muna ɗauke da azumi na ashirin da bakwai a jerin azumin ramadana na wannan shekara ta dubu ɗaya da da talatin da bakwai, kuma yau darasinmu zai fara daga aya ta ɗari da talatin, aya ta ɗari da talatin a cikin suratu baha wannan aya watakila ita kadai za mu karanta saboda yanayin ah, yadda lokacin yake alarama aya ta 131 aya ta 130 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى نعم Allah madaukakin sarki a wannan aya ta 130 a cikin suratu baha Allah yana cewa fasbir alama ya kuluna yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi hakuri kamar yadda ya faɗa masa a wani guri yace wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mun sani inji Allah abinda suke faɗa kana samun ƙwancin kirji kana samun damuwa a ranka saboda abinda suke faɗa tunan ma sai Allah ta'ala ya ce fasbir ala ma yaquluna kayi hakuri akan abin da suke faɗa to menene suke faɗa wanda Allah ta'ala yake ba shi hakuri idan muka duba abubuwan da suke faɗa din za mu ga Allah ya gaya mana da yawa wani guri za su rika ce da manzon Allah abin da ya zo da shi na wannan alkur'ani a awwalina Waƙalu وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا أتشهد القرآن wannan ayoyin da Allah ya saukar tatsuniya ce kawai ta mutanen farko kuma a gaya wa annabi haka dole hankalinsa ya tashi wani gurin su ce bal qalu abghatu ahlamin al abghath jam'i ne na ziris ziris wato abin da ake nufi kaman ka hada da ciyawa komaiya da hura da ainihin eh, dayi da waye abin da za ka junko na ciyayi wato wannan da wannan ka ya mutso kawai ka kwaso suka ce to alkur'anin ba wani abu ne kwashe-kwashe ne na mafarki kawai kalmomin allah wanda allah ya wahayi da su zuwa ga annabi a gaya wa annabin cewa wannan kwashe-kwashen mafarki ne wannan dole ya bata wa annabi rai ba wai annabi ba ko kai aka ce da wannan alkur'ani kwashe-kwashe ne za ka ji hankalinka ya tashi wani guri allah ta'ala ya gaya mana abinda suke cewa wato ba abin nan ba annabin kansa ƙirƙirar alkur'anin ya yi wani wajen a ce masa matsafi ne Allah ta'ala yana cewa akana linnasi ajaban an auhaina ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashirin ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin matsafi ne bayyanannan matsafi annabi wanda yazo ya hana tsafi wanda ya gaya mana tsafi kafirci ne yau shi ake cewa shi ne matsafi irin waɗannan kalmomi su ne Allah ta'ala ke cewa fasbir alama ya kuluna ka yi haƙuri da abin da suke faɗa to amma ɗabi'ar alƙur'ani duk lokacin da Allah ya ce ka yi haƙuri irin haƙurin da Allah ta'ala ke so ka yi ba shi ne haƙuri wanda za ka koma gida ka yi tagumi ba ko wanda za ka koma ana dukanka ana zaginka ana marinka ka kiramawa da sunan kayi hakuri a'a a duk lokacin da ake yi maka wani abu yake sosa maka rai musamman game da wannan addini to in kana son ka samu goyon bayan Allah da agajin Allah da ɗauke daga Allah subhanahu wataala to ga assignment Allah zai baka wasabbih bihamdi rabbika ka ranga yin tasbihi da godiyar ubangijinka in kana zikiri sai Allah ya kaunace ka sai ya fada da mai fada da kai yaushe za ka riƙa yi Allah ta'ala ya ce qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha kafin rana ta hudo da kuma ba kafin ko da kuma kafin rana ta faɗi. wa min ana illaili sannan sa'o'in dare lokutan da kake da su a cikin dare farko ne tsakiya ne karshe ne nan ma ka yi ambatan Allah kuma ka yi tasbihi da godiyar ubangijinka wa adrafan nahari da kuma jaffan rana lokacin da rana ta hudo da kuma lokacin da rana ta fadi nan ma ka yi zikiri ka yi tasbihi da godiyar ubangijinka Allah ya ce idan kana yin wannan kana yi ne don ka sami yarda a wajen Allah kai kuma ka yarda la'allaka tarda ai dan ka yarda ranar duk da Allah zai maka sakamako ka ji ka gamsu da sakamakon da Allah zai maka a wani guri Allah ta'ala ce fasbir ala ma yaquluna kayi hakuri da abin da suke faɗa wa sabbih bihamdi rabbika kayi ainihin tasbihi da godiyar ubangijinka qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurubi kafin ainihin wato hudawar rana da kuma kafin faduwar rana to a yanzu mun ji an yi hakuri kuma ana tarbiyya da daddare fa menene assignment Allah ta'ala ce wa minal layli daga cikin dare kuma fasabbihu ka tashi kai tasbihin ubangijinka wa adbara sujudi da bayan sujada ma'ana bayan sallolinka na farilla bayan sallolinka na nafila nan ma ka ci gaba da ainihin wato ambatan Allah subhanahu wataala wani waje Allah ta'ala ya ce wasu wasbir li hukmi rabbika yi haƙuri da wato ainihin da hukuncin da ubangijin ka yi wannan abin da kaga yana faruwa kai kana kan gaskiya amma kullum kana shan wahala kana kan gaskiya kai aka kola daga garinku kana kan gaskiya kai aka aka biyo inda ka zo ka yaɗa addini aka biyo ka dan a yaƙe ka kuma ga kai kana kan gaskiya wanda baya kan gaskiya wanda baya tauhidi gashi nan kullun sa kwance shi ke tsara sharuɗan da za a yake da su gashi kuma shine wanda ainihin ki kan garewa Allah fa innaka bi ayunina Allah ya ce kana kan idan duk inda kai muna ganin ka wato ma'ana kana tare da kiyayewar mu kana tare da kariyar mu kana tare da dace namu ba za ainihin wato ka samu wani abin da zai dame ka ba amma ga assignment wasabbih bihamdi rabbika ka dinga yin tasbihi da godiyar ubangijinka kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kai da wannan rugojiyar ubangijinka hina taqumu duk lokacin da aina zaka tashi da dare wa min al laili idan wato dare yayi kuma fasabbihu nan ma kai aina wato ka dinga yin tasbihin wato ubangijinka wa idbaran nujumi da bayan taurari sun koma nan ma lokaci ne na tasbihi da godiyar ubangijinka wani waje Allah ta'ala ce fasbir li hukmi rabbika kayi kayi hakuri da irin hukuncin da ubangijinka ya ajiye wala tuti minhum atiman aw kafura amma karka kuskura kayi biyayya ga wani mai yawan sabo ko mai sabo daga cikin su ko mai yawan kafirci karka yi masa da'a musamman akan saban musamman akan kafircin ko da yana saƙo, in lokacin sallah yayi wani kafiri ya zo ce wani lokacin sallah ku yayi kuma kafiri ne to nan gargace a ba zan yi sallah batun da wani ne ya ce in sallah akan kafircin in ya umarce ka da abin da yake na kafirci ko ya umarce ka da abin da yake na saƙo, to anan Allah ta'ala ce kada ka yi masa da'a amma idan dare yayi Allah ta'ala ce wa zikru isma rabbika bukratan wa asila ka ranga tuna ko ka ranga ambatan ubangijinka duk wannan fa Allah yana gayawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama domin mu kuma mu ga abin da aka gaya masa mu ga abin da aka umarce shi dan mu yi aiki mu kwaikwayi abin da aka Allah ta'ala ce yi saboda wannan ita ce ɗaya ɗayar hanya da Allah zai ci gaba da goyon bayanka idan an matsa maka shi sai ya sauƙaƙa maka idan ana faɗa da kai sai ya shigo ya faɗan a madadinka to wannan ce hanya wannan ne zai bambanta ka da wanda baya yin abubuwan da aka ce ka yi bukuratan wa asila da safe da yamma idan dare ya yi bacci bai zo ba wa minan laili fasjudu lahu idan dare ya yi kuma ka tashi kai ta sujjada ga Allah kai ta qiyamul laili in kana son ka zama dan gata in kana son ka zama dan lele a wajen Allah kar ka dinga yin wasa da kiyamul laili wasabbihu laylan tawila kai na filfili dare mai tsawo kai ta kana na Allah ta'ala zai ci gaba da kasancewa tare da kai an gane ko waɗannan abubuwa Allah ya gaya mana domin wato mu ƙara nutsuwa kuma mu san wato yaya za mu yi mu wato sami kubuta a wajen Allah yanzu idan ka ɗauki ɗaya daga cikin abubuwan da ake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa mahaukaci ne wal iyazu billahi suka ce wa qalu ya ayyuhal ladhina zila alaihi dhikru innaka lamajnunun hadda wata rantsuwa hadda kawo nono tauhidi tabbas haƙiƙa ba kokwanto wallahi suka ce ainihin wato shi mahaukaci ne a jingina hauka zuwa ga wanda duk dan adam din da yake duniya bai kai hankalinsa ba wanda ya fi kowane dan adam hankali da basira sannan ana gane mahaukaci ta hanyar tasarrufinsa menene tasarrufin mahaukaci kaga yana mai da sama ƙasa yana mai da ƙasa sama yana bayyana tsiraicinsa a gaban mutane yana maganganun da ba su da ma'ana babu fa'ida a cikinsu a ganshi da ƙazanta da alamar rashin nutsuwa duk waɗannan abubuwan masu ce da manzon Allah sallallahu alaihi ce sun san manzon Allah yana nesa da waɗannan abubuwa ya fi kowa tsafta ya fi kowa nutsuwa maganganunsa sun fi kowaɗanne maganganu amfani da fa'ida a cikinsu maganganunsa ba su kama da maganganun mahaukaci ba wani gulan su ce matsafi ne in tattabi'una illa rajulan masura shi kansa an tsafance shi kuma shi ma tsafin yake yi kaga nan ma sun kada kansu idan da manzo Allah sallallahu alaihi kamar suka faɗa tsafi yake yi menene alamar yayi tsafi a ganin su saboda waɗannan da ya ja ya mallake zuciyarsu ya mallake hankalinsu ya kwace tunaninsu ba sa son komai sai abin da yake so har mutum zai iya rabuwa da uwarsa da ubansa saboda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum zai iya ɗiban dukiyarsa ga baki ɗaya ya miƙa wa manzon Allah kuma ya fi manzon Allah murnar ya bayar su ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da ka ɗiba daga cikin dukiyarmu mun fi farin ciki da shi fiye da abin da ka bari baka ɗauka ba wannan abubuwan na tsananin biyayya har amr bin al-as yana cewa ba wanda nake kauna kamar manzon Allah ba ni da wanda nake bege kamar sa kuma gani da nacin zama a gurin sa tunda na musulunta yace amma wallahi yanzu da zaka ce min siffanta min sa yace wallahi ba zan iya ba dan ba na iya kula masa ido saboda kwarjininsa a wajena ba na iya zuba masa ido ya ainihin wato kwarjininsa ya hana in iya ainihin wato abin nan sufofinsa to idan da waɗannan abubuwa da biyayya da sahabbai suke yi tsafance su annabi yayi wal iyadu billah ku me ya hana bai tsafance ku ba ko ko tsafi baya cin ku kun ci maganin tsafi da tsafi ne yanda kuke cewa ya tsafance su suna masa biyayya dan me bai yi wannan tsafin ku akan ku ba wannan ya gwada ba gaskiya bane abin da ta faɗa kuma kaga su da kansu ke cewa ya ayyuhal ladina zila alaihi dhikru su da kansu sun ambaci abin da aka sauka masa azzikiru kuma dukkan ma'anonin kalmar azzikiru masu kyau ne ko dai ka ce azzikiru alqur'ani ko ka ce azzikiru ambatan Allah ko ka ce azzikiru daukaka ko wa innahu la zikrun laka wa liqaumika alquranan nan daukaka ce a gare ka daukaka ce ga mutanenka daukaka ce ga quraishawa saboda haka duk inda suka bullo Allah ta'ala ya bullo musu Allah ya wanke manzo sallallahu alaihi wa sallama daga hauka Allah ya wanke abin da ya zo da shi daga waka ma huwa bi qauli sha'irin wala bi qauli kahinin abin da ya zo da shi inji Allah ba maganar boka bace ba maganar mahaukaci bace sorry ba maganar ainihin mawaki bace wannan yan uwa idan kuka karanta aya ta farko farko farkon annabcin da Allah ya aiko manzon Allah da shi suratul muzammil ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'ana tartila me yasa saboda ainihin za a dora masa dako na wani kaya mai nauyi shine kayan da'awa kayan fadin gaskiya shi kuma wannan kayan duk wanda ya dauke shi to sai ya samu adawa tun daga cikin gida sai ya samu adawa daga garinsu duk matsalolin duniya sai an ainihin wato dora masa sai wanda aka kasa kafin manzon Allah ya fara wannan da'awar a wajen mutanen makka shine as-sadiqul amin amma yanzu ne ma cewa iftara ala Allah kadhib ya kirkir ƙarya ya jinginawa Allah alhali bai taɓa kirkirar ƙarya ya jingina wa ɗan adam ba wanda yake jin nauyin ya wa ɗan adam ƙarya yaya za a yi tsallake ya tafi ya je wa Allah ƙarya shekara arba'in kuna zaune da bawan Allah nan ko da wasa tun yana yaro yana da ƙarancin shekaru ba a taɓa jin ƙarya ta fito a bakinsa ba da shaida da kuka bayar ma jarrabna alaihi kariba ba mu taɓa jin ƙarya ta fito daga bakinsa ba yaya aka yi kwatsam da rana tsaka kuke siffanta yi da irin waɗannan sufofi to ɗabi'ar da'awa ce shi yasa Allah ta'ala ce lalle mai da'awa ya tashi umin laila illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil qur'an tartila duk lokacin lokutan dare tashi kai qiyamul layli tashi ka karanta alqur'ani shi yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama domin yabi wannan umarnin da Allah ta'ala ya bashi sai ya tashi yana sallah har kafafuwansa suna kunkumbula ya yi raka'a ɗaya kafin ya rufoye sai ya karanta izu goma ya karanta bakara ya karanta ali imrana ya karanta nisa'i sai da ya kare sannan ya duka ya ruku'i sahabi mai dauriya mai son bin Allah mai son kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana bin sa yazo yana bin manzon Allah Abdullahi dan mas'udu shi da kansa bayan an yi sallar yake cewa wallahi na kusa in yi wani mummunan abu laqad hamamtu bi amri su'in na kusa in yi wani abu mummuna aka tambaye shi me kai niyyar yi yace an atruka salata wa ada'u in bar sallar ba zan iya irin wannan sallar ba sahabi ba zai iya ba irin yadda manzo Allah yake sallah ta fi karfin sahabi yayi daidai yadda manzo Allah yi an yadda ya kwaikwaya amma yadda maza Allah ya sai shi kada zai iya yi saboda me Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila dan za mu dora maka magana mai nauyi to wannan magana mai nauyi ta da'awa duk wanda ya ce zai yi ta amma ba ya da lokacin ganawa da Allah da daddare zai dai ɗauka, amma ba zai je ko ina ba zai yare gaba ba aikinsa bane ba zai iya ba Allah ka karfafe mu Allah ubangiji muna roƙonka ka amsa mana dukkanin addu'o'in da muka yi ta yi a wannan guri ayyukan da muka yi na koyarwa da koya Allah ka amsa mana Allah ka karba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya albarka a wannan haduwa mu kuma ya sanya albarka a rayuwar mu gaba daya ana nuna min lokacin da aka bani domin ainihin buɗe wannan karatu yayi da haka za mu takaita a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka zuci Allah ta'ala ya bi na'am الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwa musamman manya-manyan malamai da shugabanni sauran yan uwana dalibai da Allah ya kaddara mana haduwa a wannan munasaba ta alkhairi ne mana sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ba shakka duk abin da yake da farko dole yana da ƙarshe kamar yau ne muke cewa yan uwa mun haɗu za mu fara karatun alkur'ani a rana ta farko a wannan wata mai albarka na ramadana mu kullum muka zo karatu sai mu ce yau yan uwa muna dauke da azumi na kaza a azumin da ake a watan ramadana na shekara ta 1437 tun muna cewa muna azumi na ɗaya na biyu yau gashi muka ce muna dauke da azumi na da 27 wato dai nan gaba azumi biyu ya rage mana ko uku shikenan kuma in har Allah ya kaddara muna cikin ma waɗanda za su ga ƙarshen wata din sai kuma mu jira in Allah ya kaddara za mu gabaɗi kamar yadda malamai da suka bayani suka roƙa mana Allah ya sa mu gabaɗin kuma da baɗin baɗaɗa muhimmin abu Allah ya raya mu mutum rayuwar ci gaba da rayuwar zai zama mana alkhairi duniya da lahira idan kuma komawa gare shi shi fi mana alkhairi to Allah ya zaba mana komawa gare shi a kowane lokaci da ya kaddara mana dan uwana to abin da zan faɗa gaskiya da dama an wakilce ni an faɗa idan akwai abin da zan jawo hankalinmu a wannan kamar yadda na faɗa mana farkon lokacin da za mu fara karatun nan shine lalle mu zo da kyakkyawan niyya mun zo da nufin mu samu ƙaruwa wadda za ta yi mana amfani a duniya kuma ta yi mana amfani a lahira mu ɗauki wannan karatu da muke da sauraron a matsayin ibada muke yi wadda muke neman allah ya ba mu lada a kanta to allah ya ci gaba da tsare mana niyyar mu da tsarkake mana ita domin mu samu abin da muke fatan samu dan da muka tsaya gabansa bayan wannan yan uwa mu a matsayinmu na masu da'awa kullum abin da yake da wajibi a yau mu tuna wa kanmu shine muhimmancin ƙauna da haɗin kai da fahimtar juna tsakankanin malamai masu kiran al'umma zuwa ga Allah wannan yan uwa rashinsa ya taimaka wajen abubuwa da muka gani suna faruwa wanda duk sun dame mu idan Allah ya taimake ka tsakaninka da ɗan uwanka mai da'awa wannan da'awa da ta haɗa ku Allah ya sa kun fahimci gaskiya kuma kuna ƙoƙarin ku aiki da ita kun yarda babu inda za a je a samo addinin da za a yi Allah ya karba sai a cikin littafin Allah da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama duk abin da ba wannan ba ga yauna ne duk abin da ba wannan ba wato tuntube ne ƙarin gudu ba shine asali ba ina amfani da wannan dama in kirawo 'yan uwana masu da'awa lalle me ya haƙuri mu haɗa kanmu mu yi haƙuri da junanmu domin wannan shine zai taimake mu mu yi tarbiya a karɓa Allah yana da ƙa'ida duk abin da kake so Allah ya yi maka wallahi sai ka yi wa Allah irin wannan abu haka ya tsara kuma duk abin da kake so a yi maka ɗa'a in ka kirawo a ce a yi wallahi Allah ba zai bari a yi maka ɗa'a ba sai kai ka fara yi wa Allah da'a akan wannan abu wato mukalla Allah yana cewa aufu bi ahadi ofi bi ahadikum yana cewa in tansurullaha yansurkum yana cewa nasullaha fanasiyahum yana cewa falamma zagu azaga Allah qulubahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya yahfazka haka za mu dinga gani kun ga a matsayinmu na masu wa'azi akwai abubuwan da muka yi wa'azi a daina kuma an daina ku shaida ne mu shaida ne an daina misali mun yi wa'azi muka ce layu ba kyau duk wanda yake bin waɗannan malaman na sunna zai wahala ka same shi yana yi mun yi wa'azi muka ce zuwa gurin yan duba ba kyau to duk wanda ya yarda da wannan awar da muke yi zai maka wahala ka same shi yana zuwa gurin yan duba mun yi mun yi da'awa mun yi kira akan lalle a daina zuwa gurin bokaye mutanen da suka amsa mu sun daina zuwa wajen bokaye me yasa Allah ya ba su dama suka yi mana da'a akan wannan kira da muka yi Allah ya ga mu ba ma zuwa gurin bokaye Allah ya ga ba ma zuwa gurin yan duba abin duk da muka ce a barin nan aka bari to sai da Allah ya ga mu mun bari tukunna amma abin da ya shafi haɗin kai wallahi wallahi wallahi in za mu ƙare za mu daina wa'azi akan komai sai mu yi wa'azi akan a haɗa kai a haɗa kai a haɗa kai muna ta wa'azi a haɗa kai sai dai mu ga al'umma tana ƙara wargajewa Allah ba zai bari a yi mana da'a a amsa wannan kira ba sai ran da muka amsa wa Allah kiran da ya mana na abin da muke kiran mutane zuwa gare shi sai mun haɗa kanmu sannan mu kira mutane su ma su yi mana da'a su haɗa kai shekaran jiya wani malami malam yusuf muhammad sambo tsohon shugaban majalisar malamai na wannan kungiya mu, allah ya masa ya ta alkhairi ya ziyarce ni a gidana tare da tawagarsa ya yi jawabi dogo a kan maganar haɗin kai da muhimmancinsa da wajabcinsa da ya kamata lalle mu bashi muhimmanci bayan ya gama ya bani nema in mai da jawabi na ci Allah gafarta mala na farko ina yi maka addu'ar Allah ya maka sakayya ta alkhairi akan wannan ziyara ta yan wantaka da ka kawo mu Allah kaɗai ne zai iya biyan ka na ce kuma duk na saurari bayanai na ɓangarorin abubuwa da dama da ka taɓo wanda kowanne sai yanzu kamar kana min susa inda yake min kai na ci Allah gafarta mala wannan magana haɗin kai wadda na je ka kayi ta a nan kuma duk inda ka ziyarta a guraren da ka je ita kake nan na gawa. amma na tabbatar maka malam ba za ku sami nasarar ku ga wannan abin da kuke kira Allah ya bari an muku da'a an yi ba wallahi sai Allah ya ga kun yi wa Allah da'a akan kiran da kuke yi na ce mu 'yan matan amarya ne in an ce mu ɗauka mu ɗauka in an ce mu ajiye mu ajiye ku ne shugabanni kun ja daga kowa ya tsaya ba zai iya shiga ƙarƙashin jagorancin ɗan uwansa ba amma kuma kuna son mu haɗa kai to haɗin kan ba zai samu ba na ce idan kuka lura lokacin da wannan ƙungiya ta mu ta sami tsawon shekara ashirin da ɗaya ana zaman doya da manja ba wannan ma wani ma hatta kai wani baya wai wani sallama hatta kai wani baya ban wani aure wani baya ban wani sallah aka zo ana zaman wannan shekara ashirin da ɗaya daga baya kuka gane wannan tsarin wannan yanayi kuskure ne kuka zo kuka ce a zo a hadu bayan an zo an hadu duk abin da kuka yadda muna nan yanzu gaba ɗaya mun haɗu akan wannan abin da ya rage har yanzu muka kasa haɗuwa a kansa shine abin da ya rage kun kasa haɗa kanku a kansa na ce kuma ɗan kun ci gaba da tafiya a haka wallahi ran da kuka tsaya a gaban Allah ba ku da amsar da za ku ba wa Allah na ce ga sako zan bada a kai wa Sheikh Saniya ya Jingir na ce Malam Saniya ya Jingir lokacin malam abubakar gumi allah ji kansa yana da rai babu yanda bai yi ba yana zubar da hawaye yana kuka lokacin da ya ga ƙungiyar nan ta dare gida biyu ba yanda bai yi ba akan a haɗu allah bai nufa ba ba a haɗu ba zarban wanda yake zuwa ya shugabanci daura daga saudiya ya ɗebo manya-manyan malamai daga ƙasa mai tsarki daga garin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga madina ya zo haka ya zo ya koma yana kuka tawagarsa tana kuka sun yi sun yi a haɗu an haɗuwa abdulkadir gwamnan babban banki da shi da waɗansu manya suka yi bakin ƙoƙarinsu suka gajiya na ce haka kawai da wata munasaba sai malam saniya ya jingir sai ya ce yana kiran a zo a haɗu gaba ɗaya wallahi wanda suka daɗe suka shekara ashirin da ɗaya ban gansu a wajen tarurrukan mu ba sai ga su gaba ɗaya mu mun haɗu a dutse kowanne ashe so yake a haɗu ya dawo a zo a ci da tafiya tare na ce wannan magana da ya yi allah ya sa mata albarka da ni ne na yi wannan Allah ya wa magana ta albarka wallahi azimu in zan kare rayuwata a matsayin masinjan da kowa zai rika aikensa in dai wannan haɗin kan zai ɗore har in koma ga Allah to wannan ya fi min a ce ni ne shugaban ahli sunna na duniya gaba ɗaya amma kuma al'umma ta dare gida-gida tana gaba da junanta na ce masa ba ku da wani abin da ya rage wanda kuke bin Allah bashi abin da kuke tsammanin Allah zai muku na ce wallahi Allah ya lillan kaya muku babu inda sunanku bai je ba babu abin duniya da baku samu ba babu wani shugaba illa yana gorin ina ma a ce yana da wata alaka da ku a ganku tare da shi kuna gaisawa yana alfahari da wannan na ce amma saboda matsala ta shugabanci kun dage wannan ya tsaya wannan ya tsaya na ce to ko kuka san amsar da za ku ba wa Allah ran da ku tsaya a gabansa to saboda haka nan ina kiran dukkanin masu da'awa ko kana da bambancin siyasa da dan uwanka mai da'awa kar kai gaba da shi kar kai gaba da shi ku hana kanku inda kuka haɗu in siyasa ta zo kowa ya je tasa amma kar a dinga gaba bayan wannan ina kira ga su kansu shugabanni wanda Allah ya danka amanar jagorancin Najeriya da kuma jawoyinmu a hannunsu wannan baiwa da Allah ya muku wannan dama da Allah ya baku ku yi ƙoƙari ku mai da ita damar da za ta zame muku mukullin shiga gidan aljanna ta hanyar ku yi ƙoƙari bakin iya abin da kuke iyawa ku tabbata kuna yin adalci adalcin nan shine zai kwance ku duk wanda ya shugabanci a duniya annabi ya ce a ɗaure za a zo da shi adalcinsa ne zai iya kwance shi a ranar alkiyama ina roƙon Allah ya ba ku iko ku yi adalci domin in Allah ya ba mu ya ba ku aljanna mu shiga tare ba ma san wannan mu yayi gidan wuta wannan mu yayi gidan aljanna mun san gaba daya mu shiga aljanna tare insha Allah da haka nan amanonin da suke wuyanku ku dauka Allah zai in kun yi wa Allah biyayya in kun girmama umarnin Allah Allah zai bari a girmama umarnin ku. idan kun ki bin umarnin Allah kuka ce za ku yi amfani da ƙarfin fawa ku sa dole kowa ta ya bi ku Allah ba zai bari a yi muku wannan da'a ba ku bi Allah sai Allah ya jawo kowa dole ko yana so ko baya so wallahi sai ya muku da'a muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba ku ikon cin wannan jarrabawa Allah ubangiji ya sa ba za ku yi nadamar kun rike irin mukamin da Allah ta'ala ya ba ku ba a ƙarshe ina godiya ta musamman musamman ga irin su malam nuhu gudaji waɗanda kafin mu samu haɗin kansu da in mun yi wa'azi iya wanda ya zo gurin ne kawai yake jin abin da muka faɗa amma sanadiyar haɗin kai da suke bamu sai ya zama na duk duniya saƙonmu ya je ba wai buƙatar mu aji mu ba a'a buƙatar mu saƙon ya je a ji saƙon Allah ba wai mu a mu ba mu samu damar saƙon Allah ya je duk kowane saƙo da lungu kafafen yada labarai sun ba da gagarumar gudunmawa wajen haka Allah ya musa kayya ta alkhairi akwai abu da muka saba muna yi duk shekara shine kokarin mu nemi taimako a lokacin da aka fara azumin ramadana domin a rabawa marayu idan lokacin wato ainihin da ya kamata a raba musu a cikin azumin ramadana ya yi. wannan ainihin abin da kuka taimaka mana muka muka yada kullum muka zo muna cewa dalilai guda biyu su ne suka sa muke kiran 'yan jaridu a gurin da za mu wannan taro dalili na farko waɗanda suka ba mu wannan amana suka ba da dukiyarsu suka ce a bawa marayu to su gani su je cewa mun isar da saƙon da suka ba mu dalilinmu na biyu wannan yaɗawa da muke yi Allah ya sa waɗansu su je su kwaikwaya ba sai sun kawo mana ba su taimaki marayun unguwarsu marayun ƙauyensu marayun garinsu ya zama na ko'ina maraya yake wannan kiran ya jawo an kula da maraya wannan za mu iya ɗaukan Allah ya amshi addu'a mu kuma ya biya mana buƙatar mu domin mai mun fara da maraya ɗari da talatin a shekarar da muka fara wannan bana shine shekara ta takwas bara Allah ya ba mu ikon taimakawa maraya sama da dubu goma sha hudu duk da irin kuka da wayo wayo wayo da ake yi a bana Allah ya ba mu iko mun taimakawa maraya dubu goma da ɗari biyu da hamsin da 'yan kai duk da cewa bai kai kamar na bara ba in aka kalli irin shekarar da ake ciki a bana ka samu ka yi wa maraya dubu goma kayan sallah ka ɗan ba shi abin da zai aƙalla abin da zai tuwon sallah a ranar sallah ina ganin wannan ba ƙaramin taimako ba ne Allah ya mana mun faɗi wannan domin mu ƙara farin ciki da wannan taimako da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana amma shugaban malamai ya yi wani kira na musamman wanda kullum abin baƙin ciki ne ya zama na ba ma iya ba da wannan taimako sai ƙarshen azumi sai azumi ya rage 'yan kwanaki kaɗan sannan mu raba musu su je su yi ta rigima da tela abinda aka ba su ɗin ma a rasa telan da zai ɗinka musu mu kuma burinmu su sa kayan sallah kamar yadda masu iyaye suke sa kayan sallah burinmu ma ya zamana kowane maraya ya karɓi kayansa a ɗinke ba wai a bashi dan yadi ba je ya ta ainihin wato fama to wannan ba zai yiwu ba muddin mun ci gaba da bin irin wannan tsarin da muke bi don Allah ‘yan uwa muna neman haɗin kanku ku ba mu dama za mu raba muku fom za mu gaya muku kowane malaya nawa yake bukata don a ɗauki ɗawainiyarsa ta irin wannan ɗawainiya da muke ɗauka wanda ko da da naira ashirin ashirin za ka rika bayarwa kafin ramadana ya zo mun gama hada abin da ya kamata muna iya samun abin da za mu ba maraya dubu ashirin kafin ma a fara azumi akwai waɗanda suka ɗauki wannan abu daga wajenmu wallahi kafin ramadana suka dinga kira na majalisansu suna ƙaddamar da taimakon da ainihin wato ya kamata a ba malayu da kayan ɗinki wani malaya. ba wani malayin da ya samu ƙasa da set biyu ɗan ko sai da suka ɗebi marayun nan suka kai wa tela ya auna su aka yi wa kowane malaya namiji ne shi ko mace aka yi masa set biyu wannan a ce ya faru wanda yake sakamakon kiran da muka yi dole ne nauyi yana kan mu gode wa Allah akan wannan wato baiwa da ya mana ba wai dan mu aji ba ba dan a faɗa ba dan a gani ba amma ka yada ayyukan alkhairi gashi waɗansu zo suna yaɗa mana sharri a garinmu da garinmu ba a iya sa siket ba mace bata iya sa wando ta fito ba bata iya barin kirjinta a waje ba sai da waɗansu suka zo suka yaɗa mana wannan to ashe idan waɗannan suna albarin sun yaɗa abin da suka yaɗa mu ma za mu farin ciki mun yaɗa wannan aiki na alkhairi kuma al'umma ta karɓa ina kira a gare mu kuma kamar yadda na faɗa a majalisin gogorwa wanda a nan ne aka fara wannan aiki na alkhairi to na gaya musu na ce ina son ku zama kun sake buɗe wata ƙofa wadda kuma za a yi koyi da ku a duk ainihin wato faɗin jihar kano ko ma najeriya gaba ɗaya na ce kada ku bari baɗi ta zo sai kun samu ko da maraya goma ko ashirin wanda an ɗauki gaba ɗayan nauyin karatunsa da rayuwarsa gaba ɗaya abin da zai ci abin da zai sha karatunsa ya zamana yanda ubansa yake inda yana da rai zai ɗauki nauyinsa to mu fara ko da kaɗan mun fara daga yaro ɗari da talatin yanzu mun kai muna ba wa yaro dubu sha wannan yana nuna idan muka fara ko da yara biyar ne akwai yiwuwar inda mun daure muna yi wata rana mu zama mun samar da makaranta wato ta marayu yanzu ku duba ku ga wani abin da zai ba ku mamaki Rochas Okorochas ɗazun nan nake ji a rediyo ya zo zai gina makarantar marayu a jihar Bauchi kamar yadda ya zo gina makaranta ga ta nan ya ɗauki nauyin yaran da yi ɗinsu da abincinsu da komai shi yake ɗauka ba ɗan kano ba ne ba su ɗaya da addinin 'yan kano ba amma kuma yanzu ga shi zai Bauchi. zai bude makaranta ya ce baya sa a dauko kowa sai marayu kawai su za su moriyar wannan makaranta to in Allah ya yarda in mun samu haɗin kan al'umma da suke ba mu goyon baya wajen waɗannan aikace-aikace to ainihin za mu yi wannan muma ina rufewa da godiya ta musamman ga alhaji awwalu abdullahi rano eh rano wanda su ne suke ɗaukar ɗawainiyar wannan hidima da muke yi kusan duk abincin da kuke ganin ana bayarwa ko bana din nan ya take mana shinkafa buhu ɗaya ɗaya ɗaya sai da ya aje mana buhu ɗari biyar ya ce a rabawa marayu duk da irin yau ɗin da aka shiga sannan akwai irin su alhaji ibrahim ɗan yaro wanda ya aiko da taimako na marayu naira dubu ɗari biyar akwai irin su yusuf abdullahi wanda ya aiko da buhunan shinkafa da kuɗi naira dubu ɗari biyar akwai irin su abba boss wanda shi ne yake ɗaukan nauyin na alhaji yusuf abdullahi e, ya aiko da naira dubu ɗari da kuma buhun shinkafa ashirin ya ci a ba marayu kuma allah ya shaida cewa mun ba su kamar yadda ya ci a ba su sannan akwai abba adamu wato alhaji aminu abba mai ainihin gidan gonar nana fom Shi ne yake ɗaukar nauyin wannan karatu da kuke jin ana sawa a rediyon kano duk da haka nan sai da ya aiko da turmi na gugan turmi na atamfa mai kyau ba wai ta karabutu ba guda saba'in sannan ya aiko da shadda mai yadi biyar biyar guda hamsin ya ci a bawa marayu kuma a nan gurin mun nuna muku kayan kuma alhali a ranar da za a yi wannan abu kuma an danka su a hannun waɗannan ainihin wato marayu akwai irin su sanata isa zarewa wanda shi ma ya aiko da naira dubu ɗari ya ci a ba marayu akwai ainihin wato abin nan aƙilu sani in dabawa wanda shi ma ya aiko da naira dubu ɗari biyu ya ci a ba marayu to ba zan iya duk ambatar eh, bayan allah aƙalla daga kaya zuwa sutura zuwa kuɗi bayan allah nan sun karɓi taimako ya haula na naira miliyan goma a hannunmu wannan taimako ne daga allah da ainihin abin da ake samu a nan gurin wato karatu da kuma wanda ake suke kawo ma ba sa son a faɗi sunayensu da wanda suka ji mun ambace su da wanda mun ambata ba Allah ya ganku Allah ya san ku Allah ya san bukatunku Allah ya biya muku dukan bukatunku na alkhairi kuma Allah ya muku kyakkyawar sakayya akan wannan ina kira gare mu gaba ɗaya yan kiran da malaman nan suka yi mana mu yi kokari mu ɗabbaka shi a ga zane na wannan aikin da na sauraron karatun da muka yi a ga alamarsa a jikinmu a ga alamarsa a mu'amalarmu a ga alamarsa a cikin dukkanin hudodin da za mu riƙa yi sannan ina roƙon dukkan yan uwa da Allah ya ba su iko suka halarci wannan karatu da wanda muryar nan za ta yi musu kamar yadda na faɗa mahaifiyar ɗaya daga cikin iyalina Allah ya mata rasuwa a yau ina roƙon ku yi mata addu'a Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata Allah ya sa lahira ta fiye mata duniya Allah kuma ya albarkaci zuri'ar da ta bari Allah ya saka mata da alkhairi akan alkhairin ta aikata a lokacin da take raye to ana tuna ta min taimakon manara yanzu ne nake maganar irin su malam nuhu ji irin gudunmawar da suka bayar to kun san wannan kungiya ita ma ta kafa gidan rediyo da kuma gidan talabijin. dukkaninsu sunansu manara radio manara talbijin manara Rediyo duk duniya babu inda ba a kama shi duk duniya inda ka san ana kama bbc haka ake kama gidan rediyo na manara sai dai yana yada da abin da yake yadawa awa biyu ne kawai a kullum awa ɗaya da safe awa ɗaya da yamma amma ko ina kake a faɗin duniya za ka kama ko a wayarka ko a ainihin wato rediyon ka wanda ake murdawa sannan wannan gidan rediyo wannan gidan talbijin mun ga tasirinsa wallahi sai da hukumar saudiya ta ba mu kyauta ta musamman saboda mai saboda yadda wannan gidan rediyo na marara ya canja rayuwar al'ummanmu da ainihin suke zaune a can saudiya suka ce mun kama mun ɗaure mun kora mun yi kaza amma duka abubuwa ba canja ba amma sanadiyar wannan gidan talabijin naku wanda wannan shine dalilin da ya jawo shine dalilin da ya jawo muka kirawo rabidar gaba ɗayanta ta yadda ta zo wato ainihin ta yi taron wato abin nan tare da mu a Najeriya wanda kowa ya ga wannan conference da aka zo aka yi da mu da rabi'atul alamin islami ta hanyar manara duk da ba san mu ba ba san ma muna ba san ma Allah ya yi mu ba sai ya sanadiyar wannan da irin tasirin da wannan manara talbijin ta haifar abin nan akwai malamai da suke koyar da irin su qawaidi irin su arare irin su littattafan mu na fiqihun malikiya wallahi idan ana yi irin su malam Isa Taliyawa suna yi guruf-guruf gurub zaka gani a Makka a gindin talbijin ɗin, kowa ya zo da ahararinsa ya zauna yana kwasa karatu suka ce muna saudiya muna koyan karatu daga najeriya to wannan talbijin kun sani cewa tana buƙatar taimakawa wannan tsari da muka kawo muku muka ce kowa ya rika ba da naira eh, yanki na naira 100 ko naira 500 biyar ko naira dubu ɗaya wanda ma zai iya katin naira dubu goma akwai da wannan taimakon da Allah ya mana kuke bayarwa da shi ne Allah ya bada iko aka yi wannan gidan talbijin da wannan naira ɗari ɗarin taku wannan gidan talbijin a kowane wata shida muna biyan kuɗi naira miliyan tamanin kowane wata shida wannan naira miliyan tamanin na subscription ne kawai bai shafi abin nan upload ba ko down link ko kuma down link wato yadda za a daga abin da za mu karanta a ɗola a kan tauraron dan adam ɗin da kuma yadda za a sauko shi shi ma wannan sai an biya sannan akwai gidaje ko in ce gida babba mai hawa uku wanda shi ne ofishinmu da yake a sudan duk abinda kuke gani ana yaɗawa dinnan nan sai ya je italy sannan ya tafi sudan sannan ya je haukan tararin dan adam to wannan gidan ba namu ba ba kuma kyauta aka ba mu zauna ba haya muke yi kuma an kama shi saboda security an kama area mai tsadar gaske kamar anan ne a ce an kama gida mai hawa uku a GRA dole zaka ɗauka zai yi tsada akwai ma'aikata akwai kayan aiki da sauransu to wannan ya jawo duk da irin taimakawar da kuke yi muna fuskantar barazana kwanan nan sai da muka kama nan muka kama nan muka samu muka biya bashin ana mana barazana za a kulle za a kulle kun san wanda suka ba mu wannan tauraro ba mutane za ka ce dan Allah ku bari bane ba wanda za ka ce masu fi sabilillahi bane ba san wannan kalmar ba abinda suka zane bizinan na yanka biya ka in baka biya ba kuma ka san inda dare maka malam nuhu ya san menene ake nufi da kafar yada labarai me take ci to shi ne aka nemi kowane musulmi bayan wancan da ake bayarwa musamman zuwan watan azumin ramadana kowane musulmi ya taimaka da naira dubu ɗaya domin idan muka samu mutum dubu ɗari kowa ya ba da naira dubu ɗaya to za mu rage zafi saboda sai mun ba da wannan miliyan tamanin kafin mu ankara lokacin biyan wata yayi tunda ana biya ne in advance wato kafin ma ka fara sai ka biya ba za su jira sai ka cinye wata shidan ba sannan ka biya to waɗannan abubuwa muna son haɗin kanku ɗan uwa muna kuma neman abin da kuka bayar aka ba marayu to wannan kuma muna roƙon kowa ya taimaka saboda Allah wanda yake da iko aƙalla ana buƙatar naira dubu ɗaya a wannan wata na ramadana waɗansu 'yan uwa sun bayar? waɗansu kuma suna cikin bayarwa wanda ya bayar ma in yana da ikon ya bayar ana buƙatar ya sake bayarwa wanda bai bayar ba in yana da ikon ya bayar ana buƙatar ya bayar domin mu gudu tare mu tsira tare domin wannan manara ta ci gaba da aikawa da sakonninta inda take aikawa Allah ba mu ikon taimakawa kuma Allah ya sa abinda muka yi a cikin mizanin cewa ayyukan mu Allah ya saka mana da alkhairi baki daya wassalamu alaikum na to ga mana tafsiri wanda aka buƙaci a rika yi ni abin ni abin da kamar yadda laraba suke cewa ta hasa talab ina nan idan kwamitin tafsiri suka umarce ni in zo in rika yi in Allah ya so a shirye nake abinda nake roƙo su majalisi su ringa ba da kulawa ta musamman ga malamai da kuma karatuttukan da ake yi a wannan masallaci mai albarka yan majalisun na akwai nauyi a wuyanku mai girma idan kuka ba da haɗin kai ga malami kuka ba da haɗin kai ga karatun da yake yi ba shakka kowane malami zai ji karfin gwiwa ya zo ya rika ba da gudunmawarsa da haka duk abin da su wannan kwamiti suka shirya in Allah ya so in dai ina raye kuma Allah ya bar lafiya zan zo aiwatar bi izinin Allah subhanahu wataala saboda yanayin lokaci akwai wani yake cewa ya kamata a jawo hankalin mutane game da shi a cewa ba addini bane kada